Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkamar saduwa da ku daga nan sashen hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar wata ita ce zango na uku a wannan rana da fatan awon lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dume su muna kuma ɗauke da shirin na ko kun san daga nan za mu kawo muku duniyarmu a yau za kuma a ji mu da shirin nan na filin faɗakarwa sannan mu karkare da shirin ku na matasa da fatan za ku kusance tare da mu labaran duniya da farko ga kanunsu. kamfanin dillancin labarin ap ya ce harin da iran ta kai a kan sansanin amurka da ke ƙasar katar ya lalata wata cibiyar sadarwa majalisar limaman turai ta nesanta kanta daga waɗanda suka ziyarci shugaban ƙasar haramtacce ƙasar isra'ila a somalia ƙungiyar al-shabab ta kai wa barikin soja hari a kusa da birnin magadishu To yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya ce harin Iran a kan sansanin Amurka da ke ƙasar Qatar ya lalata wata cibiyar sadarwa. Kamfanin dillancin labarun na AP wanda ya sami hotunan tauraron ɗan adam na cibiyar sojojin Amurka da ke Al-Udid a ƙasar Qatar ya nuna yadda harin ya sami wata ƙuba. da a cikinta akwai na'urorin sadarwa da amurkan take amfani da su hotunan tauraron dan adam ɗin na planet labs sun nuna yadda kubbar ta wato ta sansanin amurka a ƙatar take sa'o'i kaɗan kafin a kai harin na da 23 ga watan yuni rundunar amurka ta 379 mai aikin tattara bayanai ta kafa wannan kubar ne dai tun a shekara ta 2016 da kuɗin da sun kai dala amurka miliyan 15 hakanan kuma tauraron ɗan adam ɗin ya nuna yadda kubar ta ɓace da kuma yadda ginin da yake kusa da ita ya lalace bayan kai harin kamfanin dillancin labarun ap ya kuma ce abu ne mai yiwa baraguzan makamai masu linzami ne suka shafi kubar amma kuma zai yiwu iran ta yi amfani da jirgin sama maras matuki wajen kai harin a gefe ɗaya kamfanin dillancin labarun na associated press ya ambato ahmad alamul huda mai bawa jagoran jin musulunci na iran shawara yana cewa bayan kai harin na iran an sami yankewar hanyoyin sadarwa a cikin sansanin na amurka a ranar 23 ga watan yuni ne dai dakarun kare juyin musulunci na iran suka sanar da kai Wasan sansanin sojin amurka da ke ƙasar katar hari a matsayin mayar da martani akan cibiyoyin wato harin da amurka ta kawo cibiyoyin nukiliyar jamhuriyar musulunci ta iran najeriya ta ce ba za ta karbi 'yanci ranar ƙasar venezuela da amurka ta kora ba ministan harkokin wajen najeriya yusuf mai tamatugar wanda ya yi hira da wata tashar talabijin ta ƙasar najeriya din ya yi amfani da salon maganar wani mawaƙin amurka mai suna flabo flab da ya shahara a shekarun baya wajen mayarwa da shugaban amurka donald trump din martani da cewa babu abin da zai iya wato zai iya yi maka jaridar wall street journal ta buga labarin da ke cewa eh, yin taron da aka yi a tsakanin wasu shugabannin kasashen afirka biyar da shugaban ƙasar amurka a fadar white house an bijiro musu da karɓar bakunta 'yanci ranar ƙasashen waje da Amurka take tsaye da su kuma take son korarsu daga ƙasar jaridar ta ambaci najeriya a cikin ƙasashen da Amurka ta bijiro da buƙatar ta karɓi bakuntar 'yanci ranar ƙasar venezuela su 300 ministan ya bayyana karɓar bakuncin 'yanci ranar a matsayin wani ƙarin nauyi ne akan ƙasar wacce take fama da nata yanayin na musamman amurka ta yi barazanar ƙara wa najeriya kuɗin fito na kayan kasuwanci idan ba ta amince ta karɓi 'yanci ranar ba ko kuma a hana 'yan ƙasar biza ta shiga amurka sai dai ministan ya ce ƙasa a shirye take ta hulɗa da amurka a cikin fagagen ma'adanai iskar gas da kuma kasuwanci to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran majalisar limaman turai ta nesanta kanta daga waɗanda suka ziyarci shugaban ƙasar isra'ila shugaban ƙasar haramtacce ƙasar isra'ila majalisar limaman musuluncin nahiyar turai ta fitar da wani bayani ta nesanta kanta daga wasu mutane da suka kai ziyara haramtacce ƙasar isra'ila tare da bayyana kansu a matsayin limamai daga ƙasashen turai tana mai cewa kau kaɗan ba su wakiltar al'ummar musulmi da suke a cikin nahiyar ta turai a ranar litinin da ta gabata ne dai ofishin shugaban haramtaccen kasar ta yahudawa ishaq herzog ya fitar da bayani da a ciki yake cewa a ofis ɗinsa da ke birnin kudus ya karbi bakuncin limaman musulmi daga ƙasashen faransa belgium holland italiya da kuma burtaniya ofishin majalisar limaman musulmi na turai mai matsuguni a faransa ya bayyana ziyarar mutanen zuwa haramtaccen ƙasar ta yahudawa da cewa tana da ɗaura kai hakanan kuma lokacin da aka yi ta majalisar ta limaman turai dai ta yi kira ga dukkanin 'yantattu a duniya da su kasance a tare da al'ummar inu da ake zalunta domin ganin an kawo ƙarshen kisan kiyashin da sojojin mamaya suke musu bugu da ƙari majalisar ta ce wannan ziyarar tana nuni da yadda waɗanda suka yi ta ba su da lamiri ko kaɗan na 'yan adamtaka da rashin riko da mafi ƙarancin koyarwar addinin musulunci ta yin kira da a taimaki mai gaskiya majalisar limaman ta turai ta kuma ƙara da cewa ziyarar wani ƙoƙari ne na wanke 'yan mamaya kuma cin amana allah da manzan allah ne da jinanan muminai kuma raunana. a Somalia, kungiyar al-shabab ta kai wa barikin soja hari a kusa da birnin magadishu kungiyar al-shabab mai alaka da alka'ida ta kai harin kunar bakin wake a wani barikin soja da yake birnin magadishu a ranar laraba da maricin shaidun ganin ido sun ce harin ya yi wato ya haddasa kara mai tsanani wacce ta girgiza babban birnin kasar magadishu sannan kuma harbe-harbe suka biyo baya kungiyar ashabab mai alaka da alka'ida ce ta ɗauki alhakin kai wannan harin sai dai kuma babu wani cikakken bayani akan ko harin ya yi sanadiyar jikata ko rasa rayuka ita da ya kungiyar ta ashabab ta daɗe tana kai hare-hare a cikin ƙasar somaliya da hakan ya sa gwamnatin ƙasar take ɗaukar ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci a shekara ta 2023 ma dai kungiyar ta shabab ta kai wani harin kunar bakin wake a cikin birnin wato a cikin barikin sojan wanda ya yi sanadiyar kashe sojoji 25 a cikin watan mayu na wannan shekara kuwa ta kai wani harin wanda ya sanadiyar kashe mutane goma ƙarshen labarin duniyar kenan. to yanzu sai a ja zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da shirin nan na kokon san duniyar mu a yau sai shirin nan na faɗakarwa sannan kuma shirin matasa wanda kuma da haka muke ban kwana da kowa ya sauraro lafiya. Ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau Juma'a. ashirin ga watan tir shekara ta dubu da da dari hudu hudu hijira kamariya wacce ta yi daidai da sha biyar ga watan muharram shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in bakwai hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da goma sha ɗaya ga watan yulin shekara ta dubu da da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan yulin shekarar 1978 miladiya majalisar ɗinkin duniya ta sanya ranar 11 ga watan yuli na kowace shekara ta zama ranar mutane ta duniya saboda a shekarar ce mutane a duniya suka wuce biliyan biyar kafin haka dai shekaru 40 da suka gabata ne majalisar ɗinkin duniya a karon farko ta gabatar da daftari na musamman don tsara iyali a kowace ƙasa a duniya dalilan da suka bayar na aiwatar da wannan shirin dai shine karuwar yawan mutane a kowace ƙasa a duniya yana buƙatar samun ci gaba a wannan ƙasar a cikin dukkanin al'amura a dawwame kuma a kowace shekara dole kowane gari ya ƙara faɗi dole ne a gina sabbin asibitoci dole ne a gina sabbin makarantu dole ne a ƙara ƙarfin wutar lantarki da sauransu dole ne a taimakawa matasa su sami ayyukan yi da sauransu sai kuma a shekara ta 2017 an gabatar da shawara a majalisar wacce take cewa idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba ƙasa wato wurin zama na mutane da kuma gonakinsu zai zama matsala babba a duniya zuwa shekara ta 2050 saboda yawan mutane da sunan hangen nesa dangane da yawan mutane a duniya ta shekara ta 2017 a cikin shawarar da aka gabatar an yi maganar yadda karuwan mutane a duniya yake sauri da yadda hakan zai gurgunta shirin ci gaba na kasashen duniya na majalisar ɗinkin duniya zuwa shekara ta 2030 kuma shawarar ta yi gargaɗin cewa idan yawan mutane na karuwa da wannan sauri da yake yi to kuwa fa ba za a cimma wannan guri na majalisar ɗinkin duniya nan da shekara ta 2030 ba a cikin shawaran an kawo cewa yawan mutane a shekara ta 2016 biliyan bakwai da miliyan 600 ne sannan idan hakan ya ɗore a ƙarshen shekara ta 2017 da ake ciki zai zama biliyan bakwai da miliyan 400 sannan bayan shekaru 35 yawan mutane a duniya zai kai biliyan 9 da miliyan 700 wannan adadin ya fi adadin da aka gabatar wa majalisar ɗinkin duniya da miliyan 100 shekaru biyu da suka gabata tare da wannan ya zama dole ga kasashen duniya su yi lissafi mai kyau na ƙwararru a ƙasashensu don tsara rayuwar mutane inda za su rayu cikin walwala da adalci da aminci da lafiyan jiki da kuma rayuwa a cikin farin ciki. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 858 da suka gabata a ranar irin ta wato 15 ga watan muharram shekara ta 589 hijira ga mariya aka haifi babban malamin addini aliyu dan musa dan jafar wanda ya shahara da sunan said bin tawus a garin hilla na ƙasar iraki said bin tawus ya tashi a garin hilla inda ya kammala dukkanin karatunsa na sharar fage a can daga nan sai ya je birnin bagdaza na ƙasar iraki inda ya yi shekaru goma sha biyar cur yana rayuwarsa yana ƙara karatu a gaban manya-manyan malamai na lokacin banda haka a lokaci guda said bin tawus yana ƙara samun matsayi a cikin al'ummar musulmi sai da ya kai matsayin da ba wani babban malamin da ya fi shi a zamaninsa wanda kuma yake da mabiya masu yawa banda haka yana da halayen shugabanci da kula da mutane wanda ya ƙara masa so a cikin zukatan mutane. Littattafan da Said bin Tawus ya rubuta suna daga cikin amintattun littattafai a cikin musulmi. Daga cikinsu akwai Alluhuf wanda ya yi magana a kan abubuwan da suka faru a Karbala a ranar Ashura wanda ba a taɓa rubuta ba irinsa ba a wannan fagen. Ya zama makoma ga duk wanda yake son sanin abin da ya faru a waƙiyar karbala sai kuma littafin iqbal bisalihil amal da kuma sa'adu su'ud duk suna cikin littattafansa da ƙarshe ibnu tawus ya rasu a shekara ta 664 hijira kamariya yana ɗan shekara 75 a duniya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta wato 11 ga watan yulin shekarar 1995 miladiya a daidai lokacin da ake yakin basasa a kasar yugoslavia sabiyawa sun yi wa musulmi kimani dubu takwas kisan kiyashi a garin srebrenica wannan duk tare da cewa majalisar ɗinkin duniya ta shelanta garin srebrenica a matsayin tudun na tsira ga wanda ya kawo kansa a wurin a shekarar 1993 a yakin basasa da ake yi a kasar yugoslavia sannan ta kawo jami'an tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka jibge a garin don kare lafiyar duk wanda ya iso amma duk da haka suka bar 'yan bindigan sabiya masu tsauran ra'ayin addini kuma makiyan musulmi masu samun goyon bayan gwamnatin kasar sabiya a belgrade suka shiga wannan wurin suka aikata wannan kisan kiyashi a lokacin da musulmai a srebrenica suka fahimci sabiyawa sun shiga garin sun yi ƙoƙarin ficewa amma sabiyawan su yi masu ƙofar rago a garin suka kuma kama su ɗaya-ɗaya suna ɗaurewa a cikin sa'o'i 48 sun kashe musulmi dubu takwas malaman tarihi sun bayyana cewa wannan shine kisan kiyashi mafi muni da aka aikata a kasashen turai tun bayan yakin duniya na biyu sojojin holanda waɗanda suke aiki wa majalisar ɗinkin duniya a garin ba su yi komai ba wajen hana wannan kisan kiyashin sannan dukkanin ƙasashen turai ba su damu da abin da ke faruwa a ƙasar yugoslavia ba wanda ya zama abin tunani dukkan kwamitoci uku da aka kafa don binciken abin da ya faru bosnia sun ce laifin majalisar ɗinkin duniya ne da kuma tarayyar turai na rashin kare musulmin kasar bosnia da ke garin srebrenica mu a yau.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 ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar Yahudawa ta ƙasa da ƙasa mai yaƙi da Yahudawan Sahayuniya. ƙungiya ce ta wasu gungun masu fafutukan yahudawa suka kafa a shekara ta 2008 da nufin tunkarar manufofin siyasar yahudawan sayoniya da suka kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila a yankunan da suka mamaye da ƙarfi musamman yankunan falasinawa manufofin kungiyar sun fi mayar da hankali ne kan neman rusa abin da suka kira tsarin nuna wariyar al'umma da yahudawan sahiyoniya suke nuna wa al'ummu musamman al'ummar falastinu da suka kwace musu kasa da kuma goyon bayan haƙƙin cin gashin kan falastinawa gami da goyon bayan matakan gwagwarmaya kan gwamnatin mamayar 'yan sahayoniya kuma al'ummun yahudawa suna bayyana hakan ta hanyar shirya zanga-zanga da dama a wasu kasashen yammacin turai an kafa kungiyar yahudawa ta ƙasa da ƙasa da take adawa da munanan manufofin yahudawan Yuniya. a shekara ta 2008 a daidai lokacin da muryoyin yahudawa ke ci gaba da tashi a faɗin duniya nikin amincewa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da yin watsi da matakan da take ɗauka na zalunci kan sauran al'ummu da sunan yahudawa tare da yin allah wadai da manufar siyasar tsarkake al'umma al'ummar yahudawan sahayuniya 'yan ƙara gida da ɗaukan munanan matakan cin zarafin al'ummu musamman al'ummar falastinu kafa kungiyar wacce mai fafatakar yahudawa mai adawa da manufofin 'yan sahayoniya mai suna sara kirishina da sauransu suka yi ta kunshi gungun yahudawa da ke cikin cibiyoyi masu nuna adawa da zaluncin 'yan sahayoniya kan kasashe A 'yan kasashen birtaniya amurka kanada turai cikin haramtacciyar kasar isra'ila indiya mexico da argentina tattun waɗanda suka kafa cibiyar adawa da munanan manufofin tsofaffin 'yan sahayuniya a duniya su ne sara kirishina tana ɗaya daga cikin manyan waɗanda suka kafa irin waɗannan cibiyoyi kuma ta fara gwagwarmaya ce tare da falasinawa a lokacin boran falasinawa wato indifada ta biyu da ta ɓarke a shekara ta dubu biyu ita ce wacce ta shahara da fafutukar kare haƙƙin falastinu kuma mai adawa da manufofin siyasar 'yan sahayuniya sannan akwai michel kamanovich ya taka gagarumin rawa wajen ganin an yada matsayin cibiyoyin da suke adawa da yahudawan sahaniya 'yan mamaya kuma ya dukufa wajen inganta wayar da kai kan harkokin al'ummar palestino da kuma sukar manufofin gwamnatin mamayar isra'ila san wistin an haife shi a amurka yana ɗaya daga cikin manyan waɗanda suka kafa cibiyoyin masu yaƙi da muggan manufofin yahudawan sahayuniya kuma ya halarci wasu tarurrukan ƙasa da ƙasa da tattaunawa da suka shafi haƙƙin falastinu kuma yana matuƙar adawa da wanzuwar masu goyon bayan gwamnatin nuna wariyar al'umma ta yahudawan sahayuniya 'yan mamaya cibiyarsu ta bayyana a cikin kundinta na kafuwarta cewa ta ƙudiri aniyar wargaza gwamnatin wariyar al'umma ta 'yan sahayniyar isra'ila don neman dawo da 'yan gudun hijiran falasinawa da kuma kawo ƙarshen mamaye musu yankuna da 'yan sahayniyar mamayar isra'ila ke yi domin faɗaɗa ƙasarsu ta ƙwace har ila yau cibiyarsu ta ji jaddada goyon bayanta ga cikakken 'yancin cin gashin kan falastinawa da kuma karfafa gugurmaya da mamayar isra'ila tare da yin nuni da cewa cibiyarsu ta dogara ne kan wannan fafutuka da haɗin gwiwar ƙungiyoyin falastinawa da jagororin da suke da kyakkyawar mayar Falasinawa a fagen neman 'yanci da dukkanin haƙoƙin al'ummarsu cibiyarsu a yarjejeniyar alkawarin kafata ta jaddada yin riko da dukkanin hanyoyin adawa da 'yan sahayoniya wacce yarjejeniyar ta jaddada matsayin neman ba da ikon siyasa shari'a da tattalin arziki ga Falasɗinawa? tare da tilasta wa yahudawan sahayoniya da al'ummar turai kawo ƙarshen duk wata hanyar cin zarafin al'ummomi da al'adu na asali cibiyar ta kuma ki amincewa da ra'ayin ci gaba da faɗaɗa mulkin mallaka kan falasinawa tare da yin watsi da mahangar 'yan sahaniya cewa ƙasar falasino a matsayin ƙasa da ba a kula da ita ba wadda yasa ake lalata rayuwar falasinawa kamar yadda ta ce cibiyar ta kuma bayyana a fili kalubalanta ga kungiyoyin 'yan sahayoniya da masu ra'ayin siyasa waɗanda aka ƙirƙira don tallafawa da haɓaka ra'ayoyin 'yan sahayoniya kamar yadda ta jaddada ƙudurinta na neman haɗin kai da yin aiki da adalci da kuma goyon bayan ƙungiyoyin gwagwarmaya daban-daban da al'ummar falastinu ke jagoranta na tunkarar rashin adalci bayan da gwamnatin mamayar isra'ila ta fara yakin zirin gaza a ƙarshen shekara ta 2008 masu zanga-zangar adawa da 'yan sahiniya a ɓangarorin ƙasa da ƙasa sun shirya zanga-zanga a biranen amurka da wasu ƙasashen turai ciki har da jerin gwanon mutane a gaban ƙaramin ofishin jakadancin haramtacciyar ƙasar isra'ila a birnin los angeles na amurka a cikin watan disamban shekara ta da tara, mambobin cibiyar sun halarci wani tattaki na jama'a a gaban ginin ofishin jakadancin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke birnin new york sannan a shekara ta 2014 cibiyar ta yi allah wadai da karuwar tashen hankula da gwamnatin mamayar isra'ila ke janyowa a zirin gaza tare da tabbatar da goyon bayanta ga gwagwarmayan falasinawa tare da yin kira ga kasashen duniya su dora wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila alhakin laifukan da take ci gaba da yi akan al'ummar falasinu bayan kaddamar da harin daukan fansa na ambaliyar al al'aksa da 'yan gwagwarmayin falasina suka kai a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 da kuma hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ke kaiwa kan zirin gaza mambobin cibiyar sun shirya zanga-zanga a zaman wani bangare na harkar jami'o'in amurka da ke yin tirda yakin gaza kimanin mambobi ɗari na cibiyar ne suka shiga zanga-zangar a san francisco inda suka mamaye harabar wani gini da ke ɗauke da ƙaramin ofishin jakadancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amma 'yan sandan amurka sun kama wasu da dama daga cikinsu bisa zargin barnata dukiyar wani bangare a farkon wannan shekara ta 2025 'yan sandan birnin london na kasar birtaniya sun kama wasu daga cikin masu nuna adawa da zaluncin yahudawan sahayuniya tare da yin awon gaba da ya'il kahan mai fafutukar yada kiyayya ga yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida inda suka yi masa tambayoyi kafin su sake sake shi wakilin cibiyar mai suna sam winston ya ce suna da gwamnatin sahayoniya da suke daukan wasu daga cikin al'ummanta daga kudus da ofishin jakadancin haramtacciyar kasar isra'ila babu wani batun neman bambanci da bangaranci a nan ya jaddada cewa sun fusata da matakan da jami'an tsaro suka ɗauka na kama wani limamin coci saboda kawai ya kwatanta irin ayyukan da 'yan nazi suka yi da kisan kare dangi da ake yi wa falasɗinawa yana mai cewa kisan gillar da aka yi wa galibin mata da ƙananan yara 'yan falastinu yau sama da shekara ɗaya da wani abu domin neman murƙushe 'yan gwagwarmaya akan bai isar ba wajen kwatanta yahudawan sahiyoniya da 'yan nazi sannan gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta cancanci a kwatanta ta da duk wani mai aikata munanan laifuka a tarihi yana mai jaddada cewa kama masu zanga-zanga nuna rashin amincewa da bakar siyasar 'yan sahayuniya wani yunkuri ne na dakile duk wani kokarin nuna adawa da kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke yi tare da samun cikakken goyon bayan siyasa da kuma kayan yaƙi daga gwamnatin kasashen yammacin duniya da dama ga 'yan sahayuniya daga cikin masu tsananin adawa da bakar siyasar gwamnatin mamayar isra'ila akwai Bernard sanda dan siyasar amurka ne kuma dan gwagwarmaya wanda shine babban dan majalisar dattawan amurka daga jihar vermont sanda shine mafi daɗewan ɗan majalisa mai zaman kansa a tarihin majalisar dokokin amurka amma yana da dangantaka ta kudda kudda jam'iyyar democrat sanata beni sanda na amurka ya bayyana firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a matsayin mai laifin yaƙi a wata hira da sanda ya yi da tashar msnbc ya bayyana cewa gaza na fuskantar wani mummunan bala'i na jin kai kuma tun a lokacin ya bayyana cewa ba zai halarci jawabin da netanyahu zai gabatar ba a gaban majalisar dokokin amurka a ranar 24 ga watan yuni sanata sanda ya kara da cewa ba zai halarci jawabin netanyahu ba saboda shi mai laifin yaƙi ne kuma bai kamata a gayyace shi ba tun da farko yana mai fahimci cewa wannan shine hakikanin matsalar da take fuskantar gwamnatin joe biden a wancan lokaci amma da lokacin da aka fara yakin gaza lokacin donald trump ne da matsayinsa ya fi haka muni sanda ya yi nuni da cewa abin da gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila ta yi a halin yanzu a yakin da take gudanarwa ƙarƙashin gwamnatin netanyahu mai ra'ayin rikau abu ne mai muni sanda ya yi kira ga amurka da ta yi duk abin da za ta iya don kawo ƙarshen wannan yakin da kuma ba da agajin jin kai ga gaza wanda ke fuskantar mummunar bala'in jin kai yahudawan sahayuniya sun shiga firgici da tashin hankali warai ganin yadda al'ummar da yahudawa a sassa daban-daban na duniya suka shiga zanga-zangar nuna goyon bayansu ga batun tsagaita buɗe wuta a zirin gaza da kuma dakatar da yakin musamman bayan bayyanar wani gagarumin taron ƙungiyoyin yahudawan amurka da suka gudanar wajen nuna adawa da yakin gaza kuma zanga-zangar ta hada da biranen new york washington san francisco de orden su a cikin wata kasida da jaridar yada'ud a harnot ta wallafa na attila sumfelbi da a ciki ya bayyana cewa Aske ya bayyana ga kowa da kowa kan yadda ake kyamatar haramtaccen kasar isra'ila a fili ya kara da cewa abin da ya fi ba su mamaki shine yadda yahudawa suke shiga cikin nuna kyamata ga mummunar ɗarbiyar al'ummarsu ta aiwatar da kisar kare dangi kan jinsin ɗan adam hakika haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna damuwarta game da zanga-zangar adawa da duniya ke gudanarwa kan yakin da ta daura kan yankin zirin gaza musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani shirin na daban ku huta lafiya. filin faɗakarwa. bismillahir ramanu rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa inda muke zantawa da malaman addinin musulunci da kuma manazarta kan abubuwa da suka danganci rayuwar al'ummar musulmi da kuma irin rawar da addinin musulunci ke takawa ta fuskokin rayuwa ta ɗaiɗaiku da kuma zamantakewarsu game da sauran batutuwa da suka danganci siyasar al'umma a mahangar musulunci da sauran abubuwa da suka danganci hakan sai a biya mu hankali a cikin shirin. idan masu sauraronmu ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata mun fara magana ne akan manufar addini da kuma yadda ɗan adam ya ɗamfari da shi a cikin shirin da ya gabata malam hafiz muhammad sa'id mai nazari a cibiyar addinin musulunci ta birnin kum da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran yana cikin yi mana bayani akan ɗamfarwar da ke akwai tsakanin ɗabi'ar mutum ta halitta da kuma addini sai lokaci mana halinsa a yau ma muna tare da shi domin ci gaba da bayani akan matsayin addini a cikin rayuwar ɗan adam. a matakin farko muna so mu san menene yasa muke bincike game da Allah da siffofinsa da ayyukansa a nan shine dole mu zo da tambayi guda biyu wayanda za su taimaka mana bayar da wannan ansa ta dalilin bincike game da samuwar Allah maɗaukaki. na farko akwai tambayar cewa menene ya sanya mutum yake bincike game da samuwar mahalicci da ayyukansa na biyu menene kuma natija da za a girba idan an san mahalicci aka yi imani da shi aka riki addininsa wanda yake kunshe da dokokinsa da shiryawarsa ga wannan halitta ta ɗan adam da duniya baki ɗaya a matakin farko a tambaya ta farko malamai da dama a cikin littattafai daban-daban sun kawo dalilai na ɗaya da suka kawo akwai cewa domin mu kubuta daga cutuwa da za ta iya samun mu wani irin cutuwa ne za ta iya samun mu wannan yana buƙatar mukaddima mukaddima ta farko shine ɗan adam kamar yadda bahasin ya gabata yana da fidira wannan fidira din tana buƙatar haske na hankali da kuma haske na ilimi wani lokaci hasken hankali baya wadatuwa sai da hasken ilimi wannan ilimin wahayinsu ake yi yakan zo dan adam daga wanda yake sama da ɗan adam yake mahalicin ɗan adam idan haka ne akwai fidira akwai ilimi akwai hankali idan fidiran nan ta tashi neman ubangijinta takan yi nemi taimako daga hankali idan hankalin nan ba shi da haske sakamakon cewa ba a yi amfani da shi ba domin duk hankali haske amma idan ba a yi amfani da shi sai a kira shi hankalin da ba shi da haske an yi amfani ne da wahani ɗimuwa da take samun ɗan adam da sake-saken zuci da sake-saken kwakwalwa sai aka kira su hankali sakamakon cewa suna kusa da shi suna tare da shi da wannan sake-saken kwakwalwa da kuma sake-saken zuciya dukkaninsu sai su nemi wani ubangiji daban wanda suke ganin shi ne ya dace su kira shi ubangijinsu har ma su yi mishi bauta har ma su yi mishi yanka asali ma har sukan yanka mishi ayansu to sai ya zamanto karkashin wannan sake-saken tunani da kuma sake-saken zuci sai su haifar musu da canfe-canfe iri-iri idan suka haifar musu da canfe-canfe iri-iri sai kuma su fada cikin jahilci daban-daban rayuwa ta kunci ɗan adam ya zama yana tunani kamar yadda dabbobi suke tunani. To madalla, Malam zai na cikin yin bayani dangane da matsayin addini da kuma irin gudunmuwar da yake bayarwa a wajen gina shi kansa ɗan adam da tunaninsa da ruhinsa da kuma yin gagarumin tasiri a cikin rayuwarsa a dukkanin fuskokinta wanda ake iya riska hakan a hankalce bisa ɗabi'a ta faruwar mutum da addininsa da ya imani da shi. A lokaci guda kuma sai suka ka ga wayansu mutane sun fi mu tunani da hankali sun fi mu gyara na zuci da kuma na zahiri mutane ne kamillu masu siffofi na dukkan kamala kama da rikon amana da son alheri ga mutane da rahama ga mutane da juriya da hakuri sannan ba mu taɓa ganin wani abu na kaskanci na munanan halaye da gare su ba sai suka zo suka ce mana akwai wani ubangiji kuma wannan ubangijin shine wanda ya kama da fidiranmu ta cin masa sai ta yi kuskure ta wani waje sakamakon shaidanci na sake-saken zuci da tunani da ya mamaye ɗan adam muka ga kuma ba ma kawai sun yi da'awar shi ba a sun dage wajen bauta masa bayan sun dage wajen bauta masa sun kira mutane akan wannan bayan sun kira mutane akan wannan sun fuskanci dukkan tsananin rayuwa a kai ta yadda dokokin nan masu wahala nasu sun ɗauke su ƙari akan wannan dokoki sun ɗora wa kansu wasu umarni daban-daban kamar misali wajabcin sallar dare wajabcin azumomi a na kwanaki ayyanannu sannan kuma sun yadda ma a kashe su akan imani da wannan ubangiji maɗaukaki to a yanzu a hankalce gare mu ba zai zamanto wani abin izina ba da kuma alal akalla mutum ya ɗauki matakin kare kai me ya zo ya rusuna ga wannan maganganu cewa akwai ubangiji kuma ya shiga cikin bincike kan wannan ubangijin nasa ya san siffofinsa da ayyukansa domin ya samu gamsuwa da samuwarsa da wannan siffofi nasa da ayyukansa kamar da yadda yake a sha'anin rayuwa da mutum zai ga mutum wani ya taho da gudu da mota yana cikin safara yana cikin mota za shi wani gari sai ya ga wani da gudu ya dawo yana zuwa sai ya ja birki da ƙarfi sai ya ce mishi to ka sani fa akwai yan bashi a hanya suna nan suna kawo mutane suna kwace musu dukiyoyi kana ganin wannan mutumin da ya gaya mishi haka shi wanda aka gaya haka wanda yake cikin tafiya zai ce to bari da ya wuce kawai ba komai ina hankalin su ce masa alal akalla idan baka yi ba to ka ɗau matakin abin da ake taka tsantsan domin idan ya kasance wannan mutumin ya yi daidai to ka kiyaye kanka idan ya kasance ya yi kuskure ne to shikenan baka dai cutu ba Allah kalla ka samu lafiyarka wannan shi ne cikin abin da wani ne wanda yake inkari yake musun samun ubangiji daga cikin mulhidai da ya zo wajen imam rida yana so yi magana da shi game da cewa babu Allah imam rida yana shigowa sai nuna min shota karama babba mai girma imam rida ya faɗi abin da ke zuciyar kurasani ya ce ya kai kurasani idan ya kasance abin da kuke cewa daidai ne wato babu Allah da mu da ku mun zama ɗaya domin sallar da muka yi da hajjin da muka yi da azumin da muka yi zakar da muka yi muka yi sadaka muka taimaki mutane ba zai cutar da mu ba tunan an mutu ba za a dawo ba ko babu Allah ba lahira amma idan maganar mu ita ce daidai cewa akwai Allah akwai lahira to mu mun tsira kun taɓi wannan ƙarshen takatsantsan kenan da hankali zai ce mutum ne. To jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah mai kwa da komi ya kai mu mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin. Kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa sauti da kuma shi Mala Hafiz Muhammad nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. don matasa. Bismillahir Rahman Rahim, ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon jigo a ƙarƙashin wannan shiri da muke kawo muku na don matasa. Idan dai ba a manta ba, jigo na ƙarshe da muka gabatar muku ya yi magana ne a kan yadda addinin musulunci yake kallon matasa da kuma matsayin da ya basu a cikin al'umma. mun kuma yi hira da malamai dangane da hakan wanda a ciki muka ji bukatuwa wato da ake da ita ta matasa a cikin fagage da dama na rayuwa a bisa tuni abu na ƙarshe da malaman da muka yi hira da su suka mai da hankali a kansa shine rawar da matasan suke iya takawa wajen samar da sauyi a cikin al'umma sheikh bashir lawal ya yi ishara da yadda a cikin ƙasashen laraba matasa suka zama na gaba-gaba wajen kawo sauyi to a wannan rana za mu shiga ƙarƙashin wani jigo ne mai muhimmanci a rayuwar matasan wannan kuwa shi ne wato tattalin arziki da rawar da samari da matasan suke takawa a cikinsa domin ci gaban al'umma sai dai yin magana a kan jigon zai kasance ne a cikin ɓangarori guda biyu da za su zo muku a cikin makonni biyu a jere bangare na farko zai taɓo magana ne akan bayani a nazarce dangane da wannan irin rawar da samari suke takawa a fagen tattalin arziki da kuma abin da suke bukata domin shiga a yi da su a cikin wannan wato cinikayya da kasuwanci bangare na biyu kuwa zai mai da hankali ne akan kalubale na shiga cikin fagen tattalin arziki wanda ya hada da sanin kasuwa da kuma yin shiri ta fuskar ilimi da ya zama wajibi a wannan ne da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda bangare na farko na shirin zai kasance A teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Domin sanin kowace rawa ce matasan suke takawa wajen ci gaban tattalin arziki mun tuntuɓi Malam Bello Abba Ahmad wanda malami ne na ilimin tattalin arziki a kwalejin bada horo ta jihar Jigawa da ke garin Gumel. ga abin da ya yi mana bayani a kansa a nazarce. matasa su ne kusan ƙashin bayan tattalin arzikin kowace ƙasa saboda su ne masu ƙarfi a jiki waɗanda za su yi ayyuka waɗanda za su samar da abubuwa na ci gaba alal misali a najeriya idan ka duba kusan kashi saba'in na hada-hada kasuwanci ana yin ta ne a a kasuwanni waɗanda ba su shafi bankuna ba misali kasuwannin sabon gari a kano onitsha market za ka tarar kusan e, duk kudaden da suke kai komo yawanci ba ta hannun bankuna suke tafiya ba saboda haka waɗannan wanda ake kira wato ƙananan kasuwanci za ka tarar kusan akasari matasa ne suke tafikar da su alal misali idan ka duba za ka ga mafi yawanci Eh, kusan kashi saba'in na al'ummar najeriya suna zaune ne a wuraren da kamar za a ce karkara kenan to a waɗannan wuraren za ka tara kuma fi yawanci akasarin abin da suka fi shine abin da ya shafi noma kiwo wanda kuma yawanci matasa masu ƙarfi a jiki yawanci shine suke suke yi saboda haka a birane kuma zaka tara duk wasu ayyuka na ƙarfi gini ne Eh, kasuwanci ne eh, da ko ne ka tarar matasa su suke saboda haka eh, idan kana magana ci gaba lallai ya kamata ka duba cewa ah, an ba matasa muhimmanci domin su ne karfin bayan kowane arziki na kowace ƙasa. To aikace kuwa shirin namu ya tuntuɓi Alhaji Ishaqa Tanimu wanda ɗan kasuwa ne kuma matashi a maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Mun tambaye shi domin ya yi mana bayani akan rawar da matasa maraɗi suke takawa a fagen tattalin arziki da kuma gudunmawar da suke bayarwa wajen ci gaban tattalin arziki ga abin da yake cewa. musamman yanzu dai abin da muka tabbatar shine cewa matasa yanzu sun yi wanda suka manyanta yawa a cikin harkokin kasuwanci kuma a bangarori iri daban-daban kama daga kasuwanci na a ce mutum wannan dila ne kamar import export wanda shi zai kawo ko ya fitar ya sai da a kasashen waje ko ya kawo da kasashen waje to yanzu duk galibi wannan a cikin wannan ma yanzu matasa sun yi sun yi tsofaffi kuma akwai su da yawa dan adadin su bai kai tsaye ba wanda zai haɗi adadin irin waɗannan sannan kuma a fannin kasuwanci irin na tsaka-tsaki wanda shi ba oda mutum yake ba amma zai sayi. kuma shi mai saye ne shi ma ya raba ma ƙananan 'yan kasuwa a wannan ma matakin akwai matasa sosai sannan mataki kuma daman na ƙasa mataki na ƙarshe cewa wannan mai sayarwa ne mai da ma waɗanda suke amfani da abin masu sarrafa shi wannan kuma dama nan aiki ne na matasa sun yi yawa a ciki. To kowane kalubale ne yake gaban matasan da suke son shiga cikin harkokin tattalin arziki ga Malam Bello Abba Ahmad da bayani a kai. Na farko matasa suna fuskantar kalubale masu dimbin yawa kwa. Na farko shine rashin jari. Akwai matuƙar ƙarancin jari ta ɓangaren gwamnati ta ɓangaren bankuna. Na farko shine gwamnati har yanzu Eh, ba ta samar da wasu hanyoyi ba ta yi kokari a da ta yi samar da irin su people's bank wato bankin talakawa su nacb wato bankin manoma wanda kuma aka samar da community banks bankuna waɗanda suke ƙananan bankuna domin duk a rubuce ana so ya zanto suna bawa matasa jari na wanda za su fara ƙananan kasuwanci amma abin ba kusan bai cimma ruwa ba domin har yanzu za a ga bankunan suna da matsaloli ko gwamnati bata samu musu da kuɗi ba ah, sannan kuma ah, ya zanto su bankunan 'yan kasuwa ba za su ba matasa bashi ba saboda matasa ba su da abin da za su jingina da shi ah, domin a ba su bashi. Shi ma Alhaji Isa Katanimu ya yi mana ƙarin bayani da cewa farko dai ne eh, rashin jari na kasan kasuwanci dama ya na-kare da karfin jarin mutum tun farko da dama ainihi kasan jarin galibi akan same shi ne ko dai wani ya taimaka maka ya baka jari ko kuma ko da ka yi karatu ne ka kare in dai kasuwanci kake son ka shiga idan ka ga za ka bukaci ko dai jari wani ya taimaka maka da shi ko kuma waɗansu mutum zai bi ta hanya ne na banki ya ci bashi wanda zai fara da shi ko kuma waɗansu abubuwa makamantan haka. Kan ta dai da ƙarni jarin mutum. To babban matsala dai jari ce. Mutum bai da ƙarni jari galibi dama zai haɗu da irin waɗannan matsaloli. Wanda su dai ne dama ke taka muhimmiyar rawa. Su ne a gaba-gaba, kamar in ce jari shi ne gaba-gaba cikin ƙalubale wanda mutum ke fuskanta. Matsayin shi na matashi idan zai fara. To masu saurare a nan za mu dasa aya a cikin wannan bangare na rawar da matasa suke takawa a cikin fagen tattalin arziki da fatan an amfana da abin da aka ji a kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma wani jikon. Ya ilaha alkauni ya sanadi Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Nahli aya mbili hadi aya tatu. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من